salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa maninta dabi hadihi wa samtaka bi sunnatihi ila yawmi din amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau takwas ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da tara ga watan a tara ga watan februari shekara ta dubu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya wanda ainihin al'allama al-muhaddis nasiru sunna nasiru din albani ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki a yau za mu tashi cikin wala na ƙoli la ya zuru ma'al imani zambul ko? nan ne? a shafi na 68 wanar jirin musulmi wanar jirin musulmi gaba 64 na wanar jirin musulmi ko? bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم ونرجو للمحسنين من المؤمنين نعم نلقو إن شاء الله كرنتاش ونرجو ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم yawwato insha Allah kafin nan karatunmu na satin da ya wuce mun fara magana dangane da zargin da aka yi wa al'allama al-muhaddis as-salafi nasiruddin albani an zarge shi cewa yana da aƙida na irja inda na kawo cewa malamai da dama sun yi rubuce-rubuce wasu malamai sun ba da fatawowi na ƙoƙarin tsarkake nasiru dinin albani daga wannan aƙida na irja'i daga cikin malaman da aka tambaye su dangane da albani shin albani yana da fahimta na irja'i akwai ibn baz ibn baz ya nuna kwata-kwata albani ba shi da alaƙa da irja'i albani malami ne daga cikin malaman ahlu sunna wal jama'a an tambayi usaimin rahimahullah shin albani yana da aqidan irja yace duk mutumin da ya kira albani murji'i in ma ya to bai san irja'i ba ko kuma bai san wane ne nasiru albani ba ɗayan biyu sannan an tambayi su irin su shekara biyu bin hadi albarkari sun ba da kyakkyawan bayani game da albani ba shi da alaka da irja'i an gane ko ga irin ga irin sai Sheikh bin Hadi alwadi manya manyan malaman salafiya sun tsarkace shi to akwai kaɗan daga cikin masu zargin cewa albani yana da alaƙa da irja'i su sun dogara da wasu maganganu kamar haka ga wani littafi na albani wal irja wanda abdulaziz bin rayis ali rayis ya wallafa na kokarin baiwa nasiru din albani kariya kan wannan gida sannan ga shi ma wannan as-sawa'iqul mursala ala ahli irja wanda fadilatu sheikh al-doktor abi abdullahi muhammad sa'id raslan shi ma ya wallafa hafizahullah an gane duka domin baiwa nasiru din albani kariya kan aqidan irja to daga cikin shubuhohi daga cikin shubuhohin da suke zargin shi da irja an gane wani ko daga cikin shubuhoyin akwai shubuhan farko wai annahu la yukaffiru bil a'mal mutlaqan wai albani baya kafirta mutane wajen aiki dan ka aikata wani aiki in dai ba wai ka kudirce ba shi albani ya dauka at-tafsir bil i'tiqad ne kawai sai abinda mutum ya kudirce amma dan mutum ya aikata wani aiki kaman ya jefa alkur'ani a cikin bayi ko kuma ya taka alkur'ani ko kuma ya yi sujada ga gunki albani baya kafirta mutane da wannan in ji masu zarginsa wai albani la yukaffiru bil a'mal mutlaqan wa inna ma bil i'tiqad wahdahu kawai yana kafirta mutane ne da aqida fa huwa la yukaffiru bis sabbi baya kafirta mutum in ya zagi Allah ko ya zagi addini wal istiza baya kafirta mutane in yayi wa addini izini kun gane wa ihanatul mushaf baya kafirta mutane bi ihanatul mushaf idan ya wulakanta qur'ani da sauransu kaga ai duk wayannan kafirci ne ko zagin addini ko zagin Allah kafirci ne sannan yin izgiri yin izgiri ga addini kafirci ne da wulakantawa wulakanta alqur'ani to sun ce albani ya ce ana kafirta mutum ne kawai in ya kudirce kafirci a zuciya amma dan ya aikata wa'annan ba a kafirta shi to shine a Sheikh Abdullahi shine Sheikh Abdul Aziz bin rayyid Ali Rayyis yake cewa wannan kamar sauran yan uwansa ne yana daga cikin zalunci mai girma li hazal imam an-Nijriyy wato zalunci aka yi ma wannan imam din shi ya sanya idan an jingina wani abu zuwa ga wani malami ku daina saurin yarda akwai propaganda. kaga mutane sun yi propaganda don su bata nasiru din albani saboda hidiman da yake wa mai yake wa sunna idan an ka kana hidima da sunna za a nemo wani aibi a yaba maka domin a daina sauraron ka don a kore mutane daga gare ka an gane ko to sai ce wato kalmomin albani fa inna kalimatihi mutakasira fi taksir bi hadhihi al-umur kalmomin albani suna da yawa da ya kafirta mutane da waɗannan al'amura da aka faɗa lakin bi sharti an yakuna nadiq bi kalimatin sab aliman bi anna kalamahu sab da sharadin mutumin da yayi furuci da kalman zagi din ya zama ya san cewa maganar shi zagi ne idan mutum ya zagi addini ko ya zagi Allah bai sani ba shi ya ɗauka abin da ya faɗa daidai ne za ka furta shi albani ya ce da sharaɗin ya zamanto mai furici da kalmar zagin aliman bi da kalama husabu. ya san cewa maganar shi zagi ne idan ya sani kuma ya faɗa ya kafirta wa illa law sabba ahadun wa lam yadri anna kalamahu kalama li ayi li ayi sababin kana da wani zai yi zagi bai san cewa maganar shi zagi bane ga kowane sababi ya kasance fala ya haƙu hukumar tafiyar hukuncin kafirtawa baya riskansa wa har za ma ƙararra hukula ma'uti wannan shine abin da malaman addini suka tabbatar an gane ko to kuma ya gabata tabbatarwa cewa sheik albani yana tabbatar da cewa ana hazil amal kufriya wayannan ayyuka sujada ga gunki albani ya kafirta mai sujada ga gunki kai tsaye an gane kuma kufrul akbar wanda baya bukatar wani shakka akan shi wannan magana kawai da suke faɗa ƙage ne kuma albani da yawa yakan faɗi wata magana yakan ce annahu la kufra illa bi itiqad to nan suka rike jama'a albani yakan ce babu kafirci sai da kudircewa to sai suka rike wannan amma kuma gashi an ga aikin albani kuma ya kafirta wanda ya sujada ga gunki ya kafirta wanda ya zagi manzon Allah ya kafirta wanda ya wulakanta alqur'ani to ashe kenan kaga maganar shi na bukatar tafsiri kenan ina fatan gane wannan to da wannan ne suka jefa albani da irjadi wai su wane ne murji'a za ku iya tunawa ko an manta yawa murji'a su ne wanda suka zara aiki daga cikin imani suke cewa imani kawai shine abin da mutum ya kudirce a zuciya ko abinda mutum ya faɗa to kaga su yan burji'awa don kayi sujada ga gunki su suna ganin bai shafi imaninka ba in dai baka kudirce a cikin zuciyarka ba to sai aka liƙa wa nasiru dinin albani wannan aƙida yan murji'awa don ka tofa ka ɗauki ƙur'ani ka zuba ka kawur a shadda a salga in dai akwai imani a zuciyarka baka da matsala la tadurru ma al'imani imani ma'asiya kama la fa'u ma al-kufri da'a saban Allah baya cutarwa tare da imani kamar yadda da'a ba shi da amfani tare da kafirci to saboda haka sai suka yi kokarin su jefa ma albani wannan to shi kuma nasiruddin albani da yawa ya tabbatar da cewa ana kafirta wanda ya sujada ga gunki ba ruwanmu da wani akidan shi sannan kuma ana kafirta mutumin da ya wulakanta ƙur'ani, ana kafirta wanda ya zagi addini ko ya zagi Allah kaga da wannan kenan ƙaryar da suke ma albani ya kushe an gane wannan ko ƙaryar farko da suka jefa albani zuwa ga irja'i sannan shubuha na biyu wai albani yana iyakance kafirci akan ƙaryatawa mutum bai zama kafiri sai ya ƙaryata abu ne malam ke cewa nisbatu haza li zulmun wa khada'un nisbatu haza li zulmun wa khada'un jingina wannan zuwa ga albani zalunci ne ko kuskure ne iz huwa bayyana anna hasar al-kufr fi takzib shi da kashi ba albani yayi bayani cewa iyakance kafirci da karyatawa cewa sai mutum ya karyata abu yake kafirta wannan shine maganar murji'awa in ji nasiru dini da kanshi ba amma kuma sai aka liƙa mai wannan kuma abinda albani ya tabbatar da wannan aƙida ne na murji'a ba aƙida bane mai kyau albani ya yi raddin shi sai kuma aka ka aka liƙa mai wa annahu mazhabun batil kuma albani ya ce wannan mazhaba ne batacce kamar bayani can murgami bayani a can baya dangane da wannan al'amari kun gane wannan ko to irin wayannan propagandojin suna da yawa sannan sai kuma na uku shubha na uku annahu la yukaffir bil hukm bi ghairi ma anzalallah wai nasiruddin albani la yukaffiru baya kafirtawa idan aka yi hukunci bi ghairi ma anzalallah idan aka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba illa na kana istihlalan sai in ya kasance halartawa albani baya kafirtawa in aka yi hukunci da gairi manzon Allah sai in halartawa ne kun gane idan mutum ya yi hukunci da tsarin demokradiyya ko ya yi hukunci da tsarin gurguzu in bai halarta ba albani baya kafirta shi kace kuma duk mutumin da bai kafirta da yin hukunci ba in yace sai an halarta ya zama dan murji'a kun gane tunda albani na cewa mai hukunci bi gairi ma'an anzalala kafin a kafar tashi. dole sai ya halarta. ka ce to wannan aƙida ta murji'a ne ce, illa idza kana ka ce, wa hadha qawlul murji'a duna suna? sunna ce, wannan magana ne na murji'awa da ahli sunna in ji masu wannan ra'ayi to sai Abdul Aziz ibn zai ke cewa wa nisbatu hadha al-qawl lahu haqqun danganta wannan magana zuwa ga albani gaskiya ne tabbas albani na da fahimtar idan mutum ya yi hukunci da wani tsari wanda ba na Allah ba an gane wannan ko inda ya yi hukunci da hukunci da ba na Allah ba to sai idan ya halatta shi a wajen albani ƙasa wanda tsantsanta demokuraɗiyya kake bi ko tsantsanta tana bin gurguzu ne ko tana bin wani ra'ayi na wani gargajiya ko wasu abu idan mutum ya yi hukunci da wannan abin da aka rubuta amma bai yarda da abin ba a wajen nasiruddin albani wannan mutum ya aikata kufurun duna kufurin kufurun duna kufurin shi zama da yace wannan magana gaskiya ne danganta wannan magana zuwa ga albani wa huwa min ashaddi ansari albani daga cikin mafi tsananin masu ba wannan ra'ayi kariya albani ya tsaya tsayuwar daka ya ba wannan wannan ra'ayi kariya lakin al khata'a kullal khata lakin al khata kullal khata'i sai dai kuskure kowane irin kuskure fi ja'alihi ƙaunar murji a dalla na sanya wannan aqida na albani wai shi ne maganar a duk wanda ya faɗi wannan magana bai ma san ma murji a ba duna ahali sunna an-najiya wai ba aqidar ahli sunna ne al-firqatu najiya an gari to sai malai cewa baƙa na naqalul ƙawul an ahali sunna hakika ciranto maganganun malaman sunna malaman tafsiri ibn kasir ibn jarir ibn kaza ibn kaza da manyan malamai an gane wato arga an ciranto maganganun su wanda ya goyi bayan fahimtar nasiruddin albani summa tazakkaru anna hadha aidan ikhtiyarul imam al-abdul aziz bin baz sannan kuma sun ambaci cewa wannan shine zabi na al-imam Abdulaziz aziz ibn baz shi ma ibn baz shine ra'ayinsa sai ce fa hal yasihu li jahilin zalum an hu bi irja shin zai inganta ga jahili azzalimi ya siffanta ibn bas ce murji'i to ibn bas wannan shine nashi to ashe kenan in har shine in dai ka yadda albani murji'i ne to shi ma ba bas murji'i ne shi ma Allahumma sallim Allahu Allahumma sallim sallim an gane ka san mun yi bayani satin da ya wuce cewa wasu na cewa wato kufurin nuna kufurin ana samun shi ne a cikin wato kadiyatu muayyana ko wai sun ce akwai kadiya amma akwai akwai kadiya muayyana wai idan mutum ya hukunci bi gairi ma'an anzalallah a kasan musulunci kamar a ce kamar saudiya kasan musulunci ne sai mutum saboda wani san rai sai alƙali ya dan juyar da hukunci to wannan shine kufurin duna kufurin amma idan ya zama to ƙabiya ce amma ya zama duk ƙasar gaba ɗaya kamar najeriya da sauran ƙasashe kamar a ce ƙasashe wanda gaba ɗaya suna bin tsarin demokuraɗiyya ne kamar ghana kamar nijar da sauransu to idan alƙali ya yi hukunci da constitution tun da ƙabiya ne amma to ya yi radda in ji masu wannan fahimta to kuma wannan fahimta manya-manyan malaman salafiya sun ɗauke ta amma kuma daga baya wasu sun janye kamar ibn usaimin ya sanya wannan ra'ayi na qadiya amma da qadiya muayyana ba wani dalili a kan shi su abin da suke cewa tunda ka ɗauki alƙalami haka yi rubutu tunda ka ɗauki alƙalami ka tsara kundin mulki da baka yarda da shi ba da baka tsara ba shin haka ne shin duk abin da mutum ya rubuta ya yarda da shi ne in dai mutum wanda ya faɗi wannan magana in ya zo Najeriya zai gane ba haka ba ne. Ɗan Najeriya yana iya sa hannu ga abin da bai yarda da shi ba saboda ya samu kuɗi an gane a majalisa ana iya kawo doka shi baya son dokan amma in an ba shi cin hanci da rashawa sai ya goyi bayan dokan to a cewa masu wannan ra'ayi idan har ka sa hannu ko ka rubuta an gane to ya nuna cewa abin da ke zuciyarka ne bayyana fili wannan magana ba gaskiya bane to in haka ne kuwa mutumin da yake zina kullum an mai wa'azi kan zina ya ki dainawa. to za mu iya doka na cewa abin da yake boye ne ya bayyana kenan yana ganin zina halal ne sai yake zina kun gane wannan ko to suka ce saboda haka in dai an tsara doka na demokradiyya ya zama an tsara da hannunka to ka yarda da abin ne in kuma alƙali ya yi hukunci da tsarin demokradiyya ya yarda da shi ne kaga wannan magana baya bukatan tsarin bayani a gane kuskure ne wannan magana wannan shi ne a tafsir bil lawazim ka a bakin mutum ka ci mai albasa A gane yanzu kamar in ce muminu ali fir'auna da ya zauna tare da fir'auna shekaru masu yawa ya ɓoye ra'ayinsa wa qala rajulun muminu mil ali fir'auna ya yaktumu imanu wannan mutumin muminu ali fir'auna wanda sai daga baya a gane ashe mumini ne mai imani ashe ba salabe ne na gane to ya daɗe tare da fir'auna da shi ake tsara dokoki dan majalisa ne to za mu ce kenan da ya zauna a wajen koda bai yarda da abun ba duk abin da fir'auna ya zo da shi aqidan fir'auna shi ne aqidan mutumin to sai Allah ya karyata abun ce a taktuluna rajulan an yaqula radiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum sai ya fito an ce yaftu imanu ashe yana da imani duk da ya zauna a cikin majalisin wa fir'auna Kuna gane wannan ko saka dan mutum ya zo ya zauna an tsara doka da shi ba lalle bane ya yarda da dokan don mutum ya zo ya zama lauya yana amfani da tsarin demokarasi ba lalle da ya yarda da demokarasi dan Najeriya ya kware akan abin da ake kira ya suna abin da ɗan Najeriya suke yi wanda kawai zaga mutum ya rubuta abu ba wai ya yarda da shi bane ba wai ya yarda da shi ne kawai shi zai yi abin kawai sai a rubuta hmm? ya suna su kira shi ne ma wannan ɗan Najeriya sun kware wajen rubuta abu a takarda amma ba zai aiki ba ya yi kiran shi formalities an gane yan najeriya sun kware kan formalities ba lalle ba ne don ɗan najeriya ya rubuta biya ya da abu yanzu ɗan najeriya da yake tafiya karatu ƙasashen waje ɗan shekara hamsin ce shekara su da biyar ba shi ya rubuta da kanshi ya yarda da abu kenan bai yarda da shi ba Ɗan najeriya bai canja indijin din shi daga kaduna ya koma wa adamawa saboda ya samu aiki ya yarda da shi kenan ai tun da ya rubuta ya yarda da abu shin haka ne ba haka ba ne. saka dan adam na iya rubuta abin da bai yarda da shi ba yanzu mai rubuta wasan kwaikwayo ya tsara wasu abubuwa sun faru shin ya yarda abin ya faru da gaske bai yarda abin ya faru da gaske ba kun gane wannan ko to wannan magana kawai wato alhukum bi gairi ma anzalalla idan mutum ya yi shi shin sawa'un qadiya sai amma ko qadiya muayyana duk ɗaya ne kafirci sunan shi kafirci ko so ɗaya mutum ya yi to su masu wannan ra'ayi sai idan ka aikata da yawa sannan ka yi rida amma kaɗan aikata su kaɗan yi wani wata ɗabi'a mu'ayyana to kai musulmi ne amma in ta zo ta zama amma to shi sa albani ke tambayar wasu a yaushe ne mutum zai hukumi ba hukunci da gari ma an zara lawa ya yi rida sau ɗaya ka ce la ita so biyu so uku so nawa to so nawa ne mutum zai tashi daga musulmi ya koma kafiri suna ba da amsa zai ke me dalili babu amsa shi yasa ba duniya yana ja da wannan abu an gane to shi ma ibn bas ya yi nuni cewa kasashen da suke hukunci wanda garin gaba ɗaya suna hukunci da gairi ma'an mutum abin da ake dubawa kawai shin mutum ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta ya zama kafiri in bai halatta ba musulmi ne shi kufurin nuna kufur ne kamar harkar najeriya kufurin nuna kufur ne harka ne na kufur nuna kufur 'yan najeriya musulmi da yawa da suke shiga siyasa in ka tambaye su kun yarda da demokuraɗiyya tsarin alaskin tsarin banza ne demokuraɗiyya amma ba za su ce sun shiga ne kan lalura shi ke sun yi rida ba su yi ba an gane to saboda haka wannan matsala na ainihin tafsili kan alhukum bai daga gairar zala tsakanin halartawa ko rashin halattawa ba aƙida ba ne na murji'a an samu wasu sun ce wai albani yana da aqidan irja'i saboda wannan dalilin to ba gaskiya bane albani kwata kwata ba shi da al'alaka da yan murji'a sannan shubha na hudu cewa wai albani la yukaffiru bi salah baya kafirta mutum in ya bar sallah wa man qala bi zalika dakhala alayhi shubhatu irja duk wanda ya faɗi wannan shubhan irja'i ta shige shi tunda albani ya ce wanda ya bar sallah ba kafiri bane to albani ya ɗauka kenan cewa idan mutum ya bar aiki ba tasiri shin albani ya ce in mutum ya bar aiki ya yi saban Allah ba tasiri albani ya ce wanda ya yi sallah bai yi sabo ba albani ya nuna barin sallah ira ne amma idan mutum ya bar sallah bai halatta ba kafiri ne malamai sun yi sabani akwai mazhaban hanabila imamu ahmad yana da maganganu guda biyu wanda malaman saudiya kakaf bin bas usaimin albani waye da sauran Al? Ah, bin ba usaimin fauzan mafi yawa daga cikin malaman saudiya sun dauki ra'ayin in mutum ya bar sallah ya yi ridda nasiruddin albani ya saba musu da abdurrazak afifi Sheikh abdurrazak afifi shi ma ya saba ma wannan ka'ida yana daga cikin lajina al-da'ima shi ma bai yadda mutum ya bar sallah ba ya yi ridda sai in ya in ya halatta in yana ganin ya halatta mutum ya bar sallah to wannan ya yi ridda ko kuma idan an sanya mai bakani a wuya aka ce ka yi sallah ko a kashe ka sai ya zaɓi gara an kashe shi to wannan zaɓen da ya nuna kenan cewa yana ganin sallah abu ne mara kyau ya yi rida kun gano wannan to saboda haka amma idan mutum ya bar sallah malaman saudiya suna ganin barin sallah kawai da kasala kafirci ne albani kuma ya yi littafi hukumar tarihi sala inda ya kawo hujjoji yake nasiha ga manyan malamai na saudiya cewa wannan fahimta ba fahimta bane mai kyau idan mutum ya bar sallah in bai halarta shi ba wannan ba a kafirta shi an gane wannan ko to su sun ce wai wannan fatawa ta albani da ya wallafa a abin da hukumu tarihin sala albani ya fada cikin irja an gane shine malam ke cewa wa kaunuhu la yukaffiru bi tarki sala sahih kasancewa albani baya kafirtawa da an bar sallah sahihi ne shi walakin الباطل والضلال wa من لا man بترك yukaffiru bi tarki الجرجاء دخل عليه shubhat al-irja sai dai abin da yake batacce abin da yake bata tuhuman wanda bai kafirta wanda ya bar sallah ba an gane wannan ko ka ce wai shubuhan irja'i ta shige shi yace wannan zalunci ne ka ce shubhatul irja ta shiga gare shi yace ayyuhal muttahim ya kai mai tuhuma ala ta'qilu ma taqul shin baka tunanin abin da kake faɗa wannan magana ta ka tana da hadari hal hal al imam malik shi imam malik murji'i ne wa shafi imam shafi murji'i ne wa ahmad imam ahmad fi ahadi aqwali a cikin ɗaya daga cikin maganganunsa wanda abdurrazzaq afifi ya ce ma shi ya fi inganci cewa idan mutum ya bar sallah in bai halarta ba kafiri bane shi wa abu ubaid alqasim bin sallam da abu ubaid alqasim bin sallam shi ma ya kafirta wanda ya bar sallah sai in ya halatta shi wa zuhuri da imamu zuhuri da wasu su da yawa da yawa suna nan da yawa min al-a'imma lamma lam yukaffiru tarika salah dakalan alaihim shubhatal irja a yayin da ba su kafirta wanda ya bar sallah ba to shubhan irja'i ya shiga gare su kenan subhanaka hadha butanun azim to wannan kaɗan kenan daga cikin ainihin maganganu na masu tuhuman albani da irja kaga duk maganganun duk shirme ne an amma fa waɗannan suna jin haushin albani ne saboda kokarin da yake wajen yaɗa sunna kamar yadda muke yawan bayanin shekara biyu bin haji umair almadkari da kaga yan hizbiya sun sa shi gaba yan madakila yan madakila yan jami'a to duk ba komai fa wannan ba idan ka rike sunna yan an gane ko ka bude musu wuta ba ka wuta ma yan bid'a a ba su kyale ka kai ma ba kai ma fa tunda ka ce ba za su huta ba kai ba za ka huta ba za su yi ta ma kazafi da karya da kaza da ƙage don su ga cewa sun ga bayan ka na ba san gane malaman salafiya da suka sha ƙage mai tsanani babu kamar wayannan malamai guda biyu nasiru dini albani da kuma shekara biyu dini hadi almadakali shi albani ya fuskanci tarnaki har daga cikin masu da'awan salafiya sannan kuma su yan hizbiya sai sufaye an gane wannan ba komai saboda albani ya tona musu asiri hadisan da suke aiki da shi masu rauni ya yi sakarijin hadisan ya nuna ba da asali sai zama makamansu yanzu da suke amfani da shi ba da shi yanzu sannan wasu shekarabi galiban yana fuskantar matsala ne da yan hizbiya wanda mafi yawan malamai ba su gano sharrin su ba sai wannan bawan Allah ya gano sharrin su to da ya gano sharrin sai ya wallafa littattafai yana ta fallasa su kuma asiri na ta tonuwa to wannan ya sanya sukan zara takobi har ma da kage suke masa in za su mai raddi ba sa mai raddi na ilimi sai dai su mai raddi na mai na san rai kamar yadda al'allama al'albani ya ce ya ce wallazina ya alaihi la ya alaihi bi ilmin abadan wal ilmu ma'ahu masu mai raddi ba sa mai irin raddi da ilimi ilimi na tare da wannan bawan Allah yace wannan bawan Allah yace ba na tunanin yana da wata matsala akan aƙida da manhajin da muka haɗu tare da shi shi ma ya haɗu da mu ba ma tuhuman shi da wata matsala yace wannan yace mutumin basalata ne mai riko da sunna an gane wannan ko to kaga Nasiruddin Albani yayi maganganu da yawa da yabo har ma ya ce ɗaya daga cikin mutane biyu ke sukan Albani in ma jahili ko sahibu hawan in ma jahili ko mai san rai kuna ne to kaga galiban rikicin shekara biyu rikici ne na cikin gida wasu mutane da suka boye suna da awan salafiya amma ƙarƙashin ƙasa rago ne da wutsiyar kare su ne 'yan sururiya da 'yan haddadiya da kuma ikhwanul musulmin da suke so su ci saudiya da yaƙi wannan bawan allah ya tona musu asiri an gane ya dakushe ainihin kaifin takobinsu na'am ونرمي بالمحسنين شيء تو زي كراتمو نا يرزقو يوا ونرجو للمحسنين من المؤمنين kada a manta da karatun baya ce wala na qulu la yadurru ma al-imani dhanbun liman amilahu mu ba ma cewa ainihin zunubi baya cutarwa tare da imani ga wanda ya aikata shi ba ma cewa haka zunubi yana cutarwa su murji'awa sun ce zunubi baya cutarwa wanda akwai imani inda kana da imani a zuciyanka duk abin da ka aikata ka yi zina ka yi caca ka sha giya ka yi luwaɗi ka yi kaza baya cutar da ka inda akwai imani a taɓuwa haguna an gano wani ko to shi shine ya ce ba mu da wannan akida ɗin kenan imamu dahawi ba shi da fahimtar cewa sabon Allah wato imani wato imani baya tauyewa tare da sabon Allah yace ce wannan lil musulmi mu muna kyakkyawan fata ga masu kyakkyawan aiki idan mun ga mutum ya aikata kyakkyawan aiki muna yin me muna kyakkyawan fata a gare shi mun ga mutum ya dage da ibada ya dage da sallah ya dage da azumi ya dage da zakka ya dage da aikin hajji ya dage da taimakon addininsa ya dage da biyayya ga iyaye ya dage da cika alkawari ya dage da kyauta eh? yana aikata ayyuka masu kyau muna kyakkyawan fata ga mutumin da yake aikata ayyuka masu kyau cewa insha Allah wayannan ayyuka za su amfane shi ko ayyuka masu kyau suna mai suna amfanan mutum ya aikata su suna ƙara wa mutum mai imani al'imanu ya zidu bi ziyaratul amal wa yankusu bi naqasi ko wa bi imani yana tauyewa da tauyewan ayyuka imani yana ƙaruwa da ƙaruwan ayyuka na alkhairi sannan imani yana tauyewa da tauyewa ayyukan alkhairi idan mutum ya dage da yin farilla da nafila ba daidai yake da wanda yake yin farilla ba ne kadai ko akwai wani bawan Allah wanda yake cewa ya rasulullah ka gaya mun aikin da zai shigar da ni aljanna abinda Allah ya wajabta mun kawai annabi ya ce salloli guda biyar ya ce hal alayya gairuha shin akwai wani sallah wanda yake wajibi a gare ni banda wannan sai annabi ya ce la a'a sai dai ka ga dama ba wani aiki ba wani sallah da yake wajibi sai guda biyar sai ka ga dama sannan sai me yake sannan sai azumin ramadan shin akwai wani azumi wanda yake wajibi a gare ni banda wannan annabi ce la sai ka ga dama sai annabi ya ce yace wallahi la sai mutum yake cewa me wallahi la azidu ala hadha wala anqus yace wallahi ba zan ƙara akan wannan ba ko ba zan rage ba ni dan zan tsaya kawai abinda Allah ya wajabta min kawai zan yi sai manzo Allah ya ce ni sallallahu alaihi wasallam sai ce aflaha in sadaqa wannan bawan Allah ya samu babban rabo in har ya faɗi gaskiya in har har cikin zuciyarsa ya faɗi wannan magana to gaskiya ya mori ya samu babban rabo an gane a wata ruwaya sai annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli janna falyanzur ila hadha duk wanda yake sha'awa wanda yake faranta masa rai ya kalli mutum dan aljanna to ya kalli wannan mutum dan aljanna ne gashi nan kun gane to kaga wannan mutumin ya tsaya kan farilla kawai ya shiga aljanna to shin zai zama daidai ga wanda yake yin farilla da nafila zai zama daidai ga wanda yake yin zakka na farilla kuma yake sadaka ya gina asibiti na musulunci ya gina makaranta na musulunci ya haƙa rijiya ya haƙa bohol don al'ummar musulmi su fa'idantu la an gani in ya aikata farilla za a bashi lada gwargwadon abin da ya aikata wali kullum darajatu mimma ma'amilu an gani wali kullum mai darajatun mimma ma'amilu kowanne daga cikinsu yana da daraja na abin da ya aikata an gani sun ma'aurin sanar kitabar lazina lazinar tafai na min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al fadl al kabir jannatu adnin yadkhulunaha ko Allah ya ce sa'annan mun gadar da littafin mu ga wanda muka zaba daga cikin bayan mu musulmi ne mun zabe su daga cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa an gane ko yana yawan saban Allah yana yawan saban Allah ya zalunci kansa an gane bai cika yin bai cika aikata aikin alkhairi ba kuma yana da saban Allah amma kuma akwai imani tare da shi ya zama zalimul li nafsi an gane wannan yana da muqami na al-islam wa minhum muqtasidun daga cikinsu akwai mai tsaka tsaki yana aikata farilla yana nisanta haram galiban yana aikata farilla yana nisanta haram ne galiban amma bai cika damuwa da aikata nafila ba wannan shi ne muktasidun bai cika damuwa da nisanta makaruhi ba kawai yana tsayawa ne ya aikata wajibi galiban ya nisanci haramun galiban nafila bai cika damuwa da shi ba an gane sannan makaruhi yana yawan fadawa cikinsa to wannan shi shine muktasidun yana da ainihin jayyid makin shi jayyid sannan wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikin su akwai wanda ya tinkin da alkhairai da izinin Allah an gane yana aikata farilla da nafila galiban yana nisantan haramun da makaruhi galiban sai Allah ce zalika huwal fadlul kabir wa'annan sune falala mai girma jannatu adnin yadkhulunaha aljannan zama da za su shiga kun gane wannan ko to saboda haka wannan shine wa narju lil muhsinina min al mu'minin muna fata ga masu kyautata aiki daga cikin mu'minai an yi afuwa an hum Allah ya musu afuwa kuma ya shigar da su aljanna da rahamansa zai shigar da su aljanna da rahamansa kada su yi alfahari da ayyukan da suke yi annabi ya ce ɗaya daga cikin ku aikin shi baya shiga aljanna an gane aikin shi baya shigar da shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah yace wala ana illa an da niyan Allahu bi rahmatin minhu yace ko ni ma sai dai in Allah ya lullube da rahamarsa kada mutum ya dogara da aikinsa kada ya ce aikinsa shine sakamakon da shi za a biya aljanna da shi la Allah yana son ka aiki mai kyau amma Allah ta'ala yana daga ka ne da daraja saboda falalansa kun ga wani ko saka idan mutane suna da imani a cikin zuciyarsu suna aikata ayyuka masu kyau Allah zai shigar da su aljanna sannan in sun aikata laifi Allah zai iya musu afuwa na'am wala na'manu alayhi amma kuma ba mu da garanti a gare su a fahimci wannan dan mun ga mutum na aikata alkai kullum mu gashi a masallaci sahun gaba an gane duk salolin nan guda biyar yana sahun gaba sannan azumin ramadan ba wasa zakka ba wasa aikin hajji ba wasa da sauran ayyuka na musulunci kuma duk inda alkhairi yake nan yake idan ya mutu mai sakamakon shi eh kaga mutumin da ya fahimci salafiya ba zai ce mai dan aljanna ba kai tsaye ya mutu yana aikata wannan ayyuka na alkhairi wannan shine abin da ya bayyana gare mu an gane nan muna duba zahirin amince muna mai kyakkyawan zaton mutumin kirki ne muna mai kyakkyawan zaton dan aljanna ne shi kun gane amma ba za mu ce wallahi dan aljanna bane wani mun rantse da Allah billahi allazi dan aljanna ne to duk wanda ya faɗi wannan ya shiga gonan Allah an gane wala na amanu alaihim ba ma amincewa a gare su mu yanke hukunci mu ba da garanti cewa lalle wani dan aljanna ne ba ma yin haka in ka ga mutum ya haka to bai da in ma ya zamanto ya jayarci salafiya ko kuma ya zamanto dan bid'a ne shi dan bid'a shine yake rabon aljanna arha ce duk mutumin da ya halarci wannan taro na maulidi dan aljanna ne sai dan bidiya duk wanda ya zo wannan taro na maulidi mun bashi aljanna kyauta an gane to ahli sunna idan kana aikin alkhairi sai dai suna ma kyakkyawan zato ga zahirin abin da ya bayyana wa haka za na hasabuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala allahi ahada haka muke tsammanin shi duk da Allah ta'ala zai masa hisabi ba ma tsarkake kowa a wajen Allah Allah shi ya san gaibi mu mun san zahiri ne an gane a ba ma guje ne ya zo wajen taron jama'a jama'a an taru sai ga ba ma guje ya sha malin malin ya sha rawani sai aka ɗauka ga wani babban ustazu nan ya zo lokacin sallah na yi aka ce aka rama kallawa Allah gafarta malam bismillah sai ba ma guje ya ce ku dai ku ga mutum to su sun duba zahiri ga rawani ga malin malin ga kaza ce, to wannan babban malami ne bari mu gabatar da shi ya mana sallah shi kuma sai ya yi adalci ce ku dai ku ga mutum a gane ku kuna iya ganin mutum zahiri amma abin da yake koyi ba ku sani ba kun gane faka za mu iya ganin mutum wannan zahiri masha Allah yanzu Abdullahi bin Ubay bin Salul zahirin shi musulmi ne amma karkashin ƙasa bannan da yake wa musulunci Allah kadai san yawan shi ko shi sa Allah ta'ala ya tona mai asiri idza ja'aka almunafiquna na nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah kaga sai Allah ya nuna ashe zahiri suna cewa sun shaida annabi Muhammad manzo Allah ne amma zuciyarsu ba karya ne yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da harsunansu su munafikai abin da bai cikin zuciyarsu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna fa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayadinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu kaga Allah shi ya tona musu asiri amma zahirinsu suna sallah suna azumi komai ana yi tare da su ga zahiri amma ƙarƙashin ƙasa makiya musulunci ne shi ya sanya ba a yanke hukunci ga mutum don mun ga aikin alkhairi na zahiri sai dai mu faɗi ta ba ma guje kai dai ka ga mutum an gane na'am wala nashhadu lahum bil janna sannan ba ma musu shaida da aljanna an gane yanzu dan mutum mutumin kirki ya rasu ba za mu ce wallahi wani dan aljanna bane an gane Allah ya ji dan Sheikh Jafar rahimahullah lokacin da ya rasu da Sheikh Albani Albanin Zariya, shi ma lokacin da suka rasu an samu mutane sun yi rubuce-rubuce akwai wanda suka yi musu akwai wanda suka ba su shahada akwai wanda yake shek jafar hawa ke cewa shek jafar shahidi ne shi akwai wanda ya wa'azi cewa shek albani na zariya shi ma ya yi shahada shin ba kashe su aka yi ba dukansu an kashe shek jafar yana sallah shek albani kuma ya dawo daga karatu na sayar bukari ne kowa yana kan hanya aka harbe shi to ya hukuncin wanda aka kashe shi wajen ɗaukar kalmar allah eh shin wayannan bayan Allah an kashe su wajen aikin alkhairi Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ya zama koman su to ba za mu ce musu shuhada ba annabi ya ce a shuhada u khamsa shahidai guda guda biyar ne akwai al-mad'un wal mabdun wal gariq wa sahibul hadam wal jihad fi sabilillah shahidai guda biyar ne akwai al-mad'un akwai wanda ya mutu da annoba wal da wanda ya mutu da ciwon ciki wal gari da wanda ya nutse a cikin ruwa ya mutu wa sahibul hadam da wanda gini ya ruso masa wa shahidu fi sabilillah da wanda ya mutu a wajen yaki fi sabilillah to yanzu idan mutum ya mutu ya mutu da ciwon ciki me sakamakon shi annabi ya ce yayi shahada wanda ya mutu a cikin ruwa fa yayi shahada fir'auna yayi shahada fir'auna hatta idza adraka hulkark ala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin har sai da nutsewa ya riske fir'auna ya nutse cikin ruwa nan take sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il na yi imani lalle babu wani abun bauta face wanda bani isra'il suka yarda da shi ya yi kalmar shahada yace wa ana min al-muslimin ina daga cikin musulmai an ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna ko man kana akhiru kalami duk wanda karshen kalmar shi ya zama la ilaha illallah ya shiga aljanna karshen kalmar fir'auna shi ne fir'auna ya shiga aljanna Allah zai ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin yanzu ne za ka yi kalmar shahada bayan ka saba ma Allah gabanin lokacin kana ta faɗa da musulunci kuma ka kasance daga cikin masu barna Ah, to yanzu mutum ya kalmar shahada ya zai mutu za a ce mai al'ana to zai za ka ce wa fir'auna al'ana wato akwai hadisi ingantacce hadisin abu huraira yana nan mutafakun alaihi annabi yana cewa kubalu taubatul abd malam lam yugargir ana karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba to wannan shi ne hadisin da zaka haɗa shi da man kana akhiru kalamishi la'ila ilaha illa dakhala janna. idan ƙarshen kalmar mutum ya zama la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama amma da sharaɗin lokacin da ya faɗi kalmar bai kai gargara ba me ya gargara ne ya zama to mala'ikan mutuwa ya zo zai cire rai kaga mala'ika ya miƙa hannu zai cire rai sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa an na muhammadu a al'ana shi yanzu ka faɗi magana amma idan an ɗauki idan kafin mala'ikan ya zo sai kai kalmar shahada to ka kai labari Suna fatan gane kafin mala'ikan mutuwa ya zo ya cire ranka kafin ya dun faro ka wato ka faɗi kalmar shahada kafin ka gan shi amma da zarar ka ga mala'ikan mutuwa ya dun faro ka sai kai kalmar shahada to ka kai gargara walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana wato imaninsu bai kasance zai amfane su ba yayin da suka ga azaban mu azaba ta riga ta bayyana mala'ikan mutuwa ya zo iri-iri zai dauki rai sai kai kalmar shahada ko sau nawa ka faɗa ba zai amfane ka ba amma in ka faɗa kafin lokacin zai amfane ka to yanzu in mutum ya yi kalmar shahada kawai mutum yana kwanci a asibiti bai da lafiya kawai zai muka ga ya yi kalmar shahada ko kuma kirista ne ko ga ya kalmar shahada za mu ce billahi ne dan aljanna ne me yasa a ah? <laughs> eh shin kalmar shahada zai amfane shi ba mu sani ba zai iya in Allah ya taimake shi zai iya ya yi kalmar shahada kafin ganin mala'ikan mutuwa ya kai labari amma idan ya yi kalmar shahada lokacin da mala'ika ya miƙa hannu zai cire kamar na fir'auna shi za ce mai al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin kun gane to wannan shine dalilin da yasa aka sanya faɗin kalmar la ilaha illallah ya zamanto alamatu husnul khatima shi alama ne ba tabbas bane alama ne na kyakkyawan cikawa idan mutum ya kalmar shahada za mu mai kyakkyawan zato ya yi kyakkyawan cikawa kamar wanda ya rasu ranar juma'a ko ranar litinin ko kaza ko kaza da hadisai ka zo a kan shi alama ne na kyakkyawan cikawa ko malamai sun yi rubuce-rubuce akan alamomi faɗin kalmar shahada yana daga ciki kun fahimci wannan ko so da haka idan mutum ya mutu wato yana aikata aiki mai kyau ba za mu yanke mai hukuncin aljanna ba sai dai mu yi mai sai dai mai kyakkyawan fata wani muna mai kyakkyawan fata cewa dan aljanna ne shi misali an gane wato misali akwai hadisi wanda imamul bukhari ya ruwaito hadisin abu sa'ar abu sa'id an gane ko to akwai ainihin hadisin umul ala radiyallahu anha wata sahabiya ce ita a lokacin da ainihin Usman bin Mas'ud radiyallahu anhu yayi rashin lafiya ya rasu Usman bin Mas'ud an shayar da shi tare da manzo sallallahu alaihi wa a lokacin da Usman bin Mas'ud yi rashin lafiya ya rasu shine sai ita Ummul Ala take cewa rahmatullahi alayka abas sa'ib fa shahadati alayka laqad akramaka Allah tace rahaman Allah ya tabbata a gare ka ya kai abas sa'ib fa shahadati alaika laqad akramaka Allah shedan da nike maka to hakika Allah ya jiro maka kai dan aljanna ne kawai ta fara shedan da nike maka Allah ya jiro maka to a lokacin nan manzon Allah bai kasa a guyo ba an ce ta'khirul bayan an waqatil haja la yajuz to nan take manzon Allah ya mata inkari yace wa ma yudriki anna Allah akramahu me ya sanar da ke Allah ya girma shi wa ya taya miki shi dan aljanna ne to fa qultu sai nace la adari bi abi anta wa ummi ya rasulullah tace wallahi ban sani ba mahaifina da mahaifiyata su ban fansa a gare ka ya rasulullah wallahi ban sani ba ni dai kawai na faɗa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma Usman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin tace Usman tabbas Usman bin Maz'un tabbas yaqini ya zo masa hakika mutuwa ya riga ya zo masa kuma tabbas ya zo masa wa inni la arjulahu alkhair ni ina mai kyakkyawan fata na alkhairi an gane ko wa inni la arjulahu alkhair wallahi ma ajri wa ana rasulullah ma yuqalu bi yace wallahi ni ban sani ba ni manzon Allah ne ba ban san yaya za a yi da ni ba ballantana kuma in yanke hukunci gawa ga Usman bin wa bin Mas'ud an gane ko qala zai ce wa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abadan ki tun daga wannan lokacin ba zan ƙara tsarkake wani mutum in ce mai dan aljanna in ce mai shahidi ai wane shahidi ne shi wannan ba karamin kuskure bane sai dai wane ina mai kyakkyawan zaton yayi shahada an gane wannan wane ina mai kyakkyawan zaton dan aljanna ne da zarar ka ce wane shahidi ne ka zama alimul gaibi wa shahada an gane domin maganar shahada gaibi ne wani dan aljanna ne abu ne a rufe gaibi ne shi kun gane wannan ko kuma Allah ya ce qul ya ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa babu wanda ya san gaibi sai Allah to saboda haka maganan wani dan aljanna ne wani shahidi ne bid'a ce wanda yan bid'a suka kawo yanzu a Najeriya bid'a ce zakzakiya za ga yan zakzakiya da zaran sun je zanga-zanga sai yan zanga suka dan harbi suke wani yayi shahada sai ce shahidi dan labi na batan gani sai a je a binne shi a kabari a samu fulawa da kaza kaza an ware lokaci na musamman yau mu shuhada ranar shahidai sai a zo a yi wa'azi na musamman ana tunawa da manya-manyan shahidai da suka ba da jirinsu akan da'awa ta shi'a da'awan zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na batan gani ka kuma su kamar ikhwanul muslimin su suna da nasu ma duk wanda ya mutu a wajen da'awa suna kiran shahidi kamar jagoran su suna cewa ashahid hasanul banna ashahid hasanul banna to duk irin wannan shine malaman suna suka ce wane ne ya gaya muku yayi shahada ina ma laifi ku ce muna mai kyakkyawan zaton yayi shahada dan dama dama amma kun yanke hukunci kun ce wane kawai mun bashi aljanna naku ne kun gane wannan ko to shine abin da ya faru saboda haka ba a cewa wani ya yi shahada ba a cewa wani ɗan duk aikin alkhairin da ya aikata sai dai mu duba mai mu duba zahirin abin da ya aikata mu mai kyakkyawan zato kun lura na'am al-shaykh ibn malik al-shaykh ya ce ilam anna alladhi alayhi sunna wal jamaa wato ka sani lalle abin da ahlus sunna wal jamaa suke kansa annahu la yashhaduna li ahadin mata lil muslimin lallai ba sa yin shaida ga wani ɗaya da ya mutu daga cikin musulmai bi jannatin wala na da aljanna ko wuta kun gano wannan la yashhaduna li ahadin mata min almuslimina bi jannatin wala na ba sa yin shaida ga ɗaya da ya mutu daga cikin musulmai da aljanna ko wuta na. an ji lokaci yayi to zan fara daga shandi kawai insha Allah mu tsaya nan na'am mace mai ciki yau mace mai ciki in ta mutu a dunkule akwai abin da na manta kenan akwai a shahada bil akwai a shahada bil a shahada bil duk wanda gini ya fado mai ya mutu dan aljanna ya yi shahada wanda ya mutu a cikin ruwa ya nutse ya yi shahada to wannan a dunkule kenan amma a rarrabe sai ga wanda ya mutu in wani ya mutu sai mutu to wani da ya mutu din nan muna mai kyakkyawan zato ba a ta'ayyinin wani mutum sai dai ana faɗa ne a dunkule shi ne a shahada bil wasu annabi da yake a shuhada u khamsa sai ce al mabdul wal mad'un din nan annabi ya faɗi wannan ne bil wasu amma ɗaiɗaikun mutane idan wani ya mutu ba san abin da ya kashe shi ba wani gini ya faɗo mai kila sata ya yi wani kila ya je yin tsafi ne ma sai ya mutu a cikin ruwa kun gane wannan ya to ba mu san me ya kashe shi a cikin ruwa ba in an ce wane wato ya nitsa a cikin ruwa sai gaskiya Allah sarki muna mai fatan yayi shahada wane gini ya ruzo masa Allah sarki muna mai fatan ba mu sani ba karkashin kasa kila mugunta ya je zai sai ainihin mugunta ya koma kansa kun gane wannan ko to saboda haka ana yin shahada bil was amma ba a yin shahada bil ain sai dai a kyautata zato dole mutane su gane bambanci tsakanin a shahada bil was da a shahada bil'ain, duk mutumin da ya mutu a fagen fama yaya ya yi shahada to amma annabi yana cewa masalul lazina yujahiduna fi sabilihi yace Allahu a'lamu biman yuqatilu fi sabilihi ce misalin wayannan da suke jihadi a cikin daukar mu suke yace duk da cewa Allah shi fi kowa sanin wanda yake jihadi fi sabilihi kaga ashe maganar jihadi fi sabilihi wato Allah kaɗai san abin da ke zuciya wani zai fita bagen fama amma zuciyar shi ba Allah ba ne. zai yi wa ya fita ne don ya je ya yi shaɗiya ya samu ganima wani ya fita ne saboda ya nuna jarumta wani ya fita ne saboda ya shahara ko abin da ya kama da wannan to saboda haka ba a yanke mai wannan hukunci sai dai kyakkyawan zato sahabbai akwai wani bawan Allah kamar yana ma annabi hidima an gane yana ma annabi hidima ya ɗauko mai ruwan alwala dabbobinsa ya nemo musu abinci da sauransu kaza kaza yana rike raƙuma na annabi kawai yana tsaye nan kawai sai aka jeho wani kibiya kawai sai kibiyan nan ya same shi sai ya mutu nan take ya mutu sai sabin ta ce hali allahu bi shahada kai ma da shi yayi shahada sai annabi ce kalla innahu fil nar ke ina yana cikin wuta saboda wani bargo da yin nasa na ganima kaga su sun yi magana ne zahiri ka ce hali Allah, allauzo sun ga an harbe shi kawai ya mutu wannan duk harbin bai da tasiri yana cikin wuta kaga abu ne a shi a ɓoye ba a yanke hukunci ka ce mutum wani yana cikin wuta to insha Allah za mu ci gaba daga nan wajen insha Allah Allah ya kai mu sati ne zuwa za mu bayani akan shahada din sosai in Allah ya kai mu na'am eh, in ta mutu to kasan ko karuwanci kai kai yi cikin shehi daga ta haihu kawai ta mutu wajen haihuwa karuwa ce kila ila ila kuma wajen haihuwa ma ta haihu ne don da yin tafiyar da yaron akwai mata yanzu da suke ake ba su kuɗi su mika yaro su haihu su mika yaron kawai za a ce nawa za mu biya ki wannan yaron na cikin cikinta sai ta faɗa kawai sai a ba ta dama ta haifa yaron sai a sai ta mika yaron zuwa ga magafa su yi tsafi da shi saka mutuwa a wajen haihuwa suna ya tara haka za mu baka kyakkyawan zato ba mu san ita ta manufar mutuwanta ba ka fahimta ai shi ne kila ma tana shirka kila ta da ta mutu kila tana tsafi kila ma sai da kuka ya bata wasu layu da guraye da wasu abubuwa da ta imani da su ka sani ne ba ka sani ba to da zuwa wani yadda ba mu labarin wata an gane mijinta ahalin sunna amma ita ta ce mai za ta yi tafiya ta je wajen wani shahararren boka mai waiwai shi bokanci shi yankan wuka ne an na fata gane wannan to kaga ta ce za ta yi tafiya yanzu da ta mutu a hanya za ta ta mutu wajen wajen ziyara ta kai ziyara wajen yan uwan da ta mutu Allah sarki shahidiya to ba san ta mutu wajen shirka bane shi dan adam kuma da ba ma gudu yace din nan kai dai ka ga mutum na fata gani shi to gaskiya ne eh na eh duk alama ne yayi eh duk magana ɗaya ne duk duk amsan wannan shine wannan yanzu kalbiri ya mutu shuba shi a kuja shi kenan na azana ne in mushriki boka ya mutu a shi kenan na azana ne shi to in yana yi baka sani ba ba hmm? in ya zama kuna sallah da shi a masallacin malam bako amma karkashin kasa yana saki baka sani ba ba Hmm? kada za ka sani ba duk wani abu ne kawai wannan ka'ida ce ce ka'idar kawai kyakkyawan zato ga mutanen kirki abin da ya buya ka bawa Allah shi ne na'am eh. Eh. ya ja ya jagoranci yi hmm. eh. <laughs> motar nan bayar rabu da shi tun da ya samu mota ta hanyar shirka ba ma ta hanyar haram ba kuma ya sani ya san babu kyau ya san yadda zai da mota ba ga mota ne na shirka ake ta hawa wa ya billah na Eh, amma ya yarda da abincin da ya tura ku shi ya je neman kuɗi na to kuɗi dai na haram an ba shi labarin cewa boka ne ko kuma to Allah kalla ce mai dan fowan nayi Allah kalla kenan to ya samu kuɗi ta hanyar fowan nayi to kuma sai ya ci gaba da rike motar fowan nayi eh to an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba ana neman taimakon masallaci a bayar da yawa da Allah ayyukan masallaci masallaci tana da yawa yan uwa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum